واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين يومنا سافير لتنين شابكوي قوة بيوة سفر هجرر النبي صلى الله عليه وسلم نار شكرا دبو دا داري هدود أربعين دبيو ودا تيدي دا بير قوة goma watan oktoba kalandar albashi shekara 2020 ci gaba da karatun littafin alkawalin da ala kitabin tauhid ko fi sharhi kitabin tauhid na babban malami muhammad bin salih al-usaimin fashin baki na asalin littafin babban malami muhammad bin abdulwahab na kitabin tauhid da muke yi makon da ya gabata mun kai karshen bayani akan babi na 65 a jerin babuka 64 a jerin babuka 66 da suke cikin wannan littafi yau insha Allah za mu tashi farkon babi na 65 da fatan Allah ya taimake mu ya sa mu dace malam Muhammad bin Salih al-Uthaymeen ko malam Muhammad bin Abdul Wahhab asalin matani na shi kitabu tauhid sai babu ma jaa fi himayatin nabi sallallahu alaihi wa sallam حمى التوحيد وسده طرق الشرك لتأثير نحن نعجز نبي شافي ندري بأنه ومشاهد نوسك الله نفرقه لك السماء باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك بابي تكن أبن ديزو لا يد من ذا الله صلى الله عليه وسلم ya yi ƙoƙarin kiyaye shingen tauhidi iyaka ta tauhidi gonar tauhidi wa saddihi turka shirk da kuma yadda ya toshe hanyoyin shirka da Allah subhanahu wa ta'ala duk wata hanya da za a bi ta kai ga an shirka da Allah manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ƙoƙari wajen toshe wannan hanya daga ciki wannan hadisi mai zuwa an abdullahi bin shakhir radiyallahu anhu qala daga abdullahi dan ash Allah ya kara masa yadda yake in talaqatu fi wafd bani amir ila sallallahu alaihi wa sallam na ciro ma'ana an tafi tare da ni a cikin ayarin bani lokacin da suka ji wajen manzan Allah su zuwa wajen manzan Allah din sallallahu alaihi wa sallam da muka ce faƙulna sai muka ce an ta sayyiduna kai ne sayyiduna kai ne shugabanmu faƙal sai maza Allah su tana ce a sayyidu Allah ce ai a sayyidu shi ne Allahu Allah shi ne a sayyidu shi ne shugaba tabaraka wa ta'ala wanda matsayinsa ya ɗaukaka ya girmama alkhairinsa ya yawaita matsayinsa ya ɗaukaka ƙulna wa afdaluna fadla kuma kai ne kafi mu falala daraja a cikin masu daraja wa azamuna fula kai ne kafi kowa kyauta da alkhairi da baiwa a cikinmu faƙar sai manzan Allah sosai ne ce ƙulu bi ƙaunikun aw ba'd qawlikum ku fada abin da kuka fada ko sashen abin da kuka fada wala yastajri yallakum shaytan amma kar ku bar shaytan e gangarar da ku sa ku saki linzami ku saki kaimi ku dinga faɗan maganganu na yabo da girmamawa gare ni babu kaimi rawahu abu dawud da sanadin jayyid wannan hadisi imam abu dawud ya rawaito shi da sanadi wanda yake ingantacce idan kuna iya tuna wannan hadisin ya gabata a baya wa انس رضي الله عنه ان ناسا قالوا يا daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda cewa waɗansu mutane suka ce ya manzan Allah ya khairana wa ibn khairina ya mafi alkhairin mu dan mafi alkhairin mu wa sayyidana wa ibn sayyidina ya shugaban mu dan shugaban mu faqal sai manzan Allah sallallahu alaihi ya ayyuhan nas yace ya ku mutane qulu bi qawlikum ku fada bin da kuka fada wala yastahwiyannakum shaytan amma kar ke shaytan isa muku son zuciya kar ita lababantar da ku kar ya santsar da ku abin da ya kamata a gaya wa Allah ne kuma ku gaya mu ana muhammadu abdullahi wa rasulu yace ni ni ne muhammadu dan abdullahi annabin Allah ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilati allati anzalani Allah azza wa jalla ba ni da buri banda bukata ku ɗaukaka ni ku ɗaukaka daraja ta fiye da inda Allah maɗaukaki ya ajiye ni rawahun nasa'i bi sanadin jayyid imamun nasa'i ya fitar da wannan hadisi da sanadi kyakkyawa imamu hanbal bin hanbal shi ma ya fitar da wannan hadisi a cikin musnad juzi na uku shafi na biyu da 241 shi na sayi din ya fitar da wannan hadisi ne a cikin amalin yaumi wal laila hadisi na biyu da arba'in 250 littafin sana amalin yaumi wal laila ba a cikin sunanin nasa'i ba a sunanin kubra ibn hibban shi ma ya fitar da wannan hadisi a cikin eh, sahih ibn hibban hadisi mai lamba 6707 abu nu'aym cikin hilya juzi na uku shafi 252 daga anas dan malik Allah ya kara masa yadda ibn abdullahi a cikin asarimul manki shafi na 246 yace isnaduhu sahihun ala shart muslim isnadun wannan hadisi ingantacce ne ya cika sharadin riwaya wajen imam muslim fihi masail akwai matsaloli a cikin wannan babi al'ula ta farko ta'abirun nasu min al-ghulu yi wa mutane tsawa gaba barin wuce gona da iri ƙetare iyaka a cikin haƙƙin tauhidi asali a matsala ta biyu ma yan bazi an ya kula man kila lahu an ta sayyiduna wanda duk aka ce an ta sayyiduna to an gaya masa me ya kamata ya faɗa sai ce a as allah allah shine as amma kaga yanzu akwai wasu mutane ma sunan su ya sayyidu ko ko babu ko ya malamin ya shiga aji a miƙe marhaba bika ya sayyadina a islamiyya kenan ku to wannan duk kuskure as-sayyidu Allah kuma sannan waɗansu saboda tsabar munafin wai saboda girman manzan Allah wai ba za ma ce manzan Allah ba sai shugaba ai akwai su ko shugaba eh, annabi ba shugaba bane annabi shugaba ne ko ba shugaba bane shugaba ne amma kuma Allah shi da aka ce an ta sayyidu na sai ce as-sayyidu Allah Allah shine as-sayyidu shine shugaba da aka yana daga cikin sunayen Allah as-sayyidu Allah ya sauke as-salisa Matsala ta uku qauluhu faɗar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yace la yastajri yannakum ash-shaytan ruwayar Abu Dawud a cikin al-Adab hadisi mai lamba 1806 da Imam Muhammad cikin Musnad juz'i na 25 da yace la yastajri yannakum ash-shaytan kada shaytan i gangarar da ku isa ku su kwana wajen faɗar irin waɗannan kalmomi na yabo da girmamawa gare ni ma'annahum lam yaqulu illa al-haqqa tare da cewa abin da suka faɗa gaskiya ne annabi shugaba ne ko ba shugaba ba ne shugaba ne to amma idan aka saki abin haka nan sai a je kuma sai a taka gonar Allah sai a da iyakar Allah subhanahu wa ta'ala to da haka annabi sun sanin sai dakatar da su sai katse sai musu tsawa a'a as-sayyidu Allah Allah shine as-sayyidu to da haka karka taɓa cewa da wani as-sayyidu ko sayyiduna da haka malamai suka ce daga cikin inda za ka gane hadisi ko dai an renovation nasa wato an faɗo an canza masa kalma ko kuma salatin annabi da ake yi duk salatin annabi da ka gani inda za ka gane ko dai na bid'a ne ko kuma an canza masa salo an masa ƙari ka ji sayi na a cikinsa duk salatin annabi inda ka janci allah musalli ala sayidina to ba na annabi ba ne ba shi koya shi ba to ai gashi nan ana yin salatin ibrahimi ana sawa to kuma yin renovation kenan to dama abin da ba a so shine innovation kar ka taba kirkirar wani abu ka saka shi ka bar shi inda ina da kyau da shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayinsa na jagora zai tsara sai ce ku ce kaza to kuma abin da zai baka mamaki har ahalus sunna sai kaga sun saki jiki suna faɗa irin waɗannan abu ko suna jin nauyin masu faɗa cewa yin hakan kuskure ba daidai ba ne annaba yanzu ba annaba ke aka gaya ba shi aka gaya ko ba shi aka gaya ba sai ce a'a as-sayyidu Allah as Allah akwai wanda yake inkarin manzo Allah shugaba ne su da suka fada ba gaskiya suka fada ba to me isa kai shingen tauhidi ake so a kare saboda in ana maganar Allah ba a maganar wani duk matsayinsa duk darajarsa duk ɗaukakarsa in dai magana ake ta Allah to shi ba magana shi sai an gama fitar da haƙƙin Allah tsaf to sannan fitar da haƙƙin wani dan duk wani ma'abocin haƙƙi Allah ne ya ba shi haƙƙin Allah ya bashi ko ba ke bashi ba duk wani magwajin haƙi a yanzu kai kai ne kace ga haƙin iyayenka a kanka kai kace ga haƙin matarka a kanka kai kace ga haƙin iyayenka a kanka kai kace ga haƙin makotanka a kanka waye ce ga haƙinsu a kanka Allah ne ashe kenan sai an fara kare haƙƙinsa da haka annabi sai ya koya mana cewa fa dainullahi a bil qada bashin Allah shi ya fi cancanta da a fara biya kan bashin wani ma'ana sai ka fara soke haƙƙin Allah da yake kanka nauyin da Allah ya rora a kanka nasa shi a karan kansa sannan ka ba zama kuma wajen soke na wani amma Allah first to da haka da suka zo suke gaya manzo Allah sun salama wannan maganar sai ce a kar yi as-sayyidu Allah ku faɗa abin da kuka faɗa amma kar ku bari shaidan ya talababantar da ku ya sa ku su kwana wajen irin waɗannan maganganu kaga sai nuna wannan abin ziga ce ta shaidan haka yace ko ba haka yace ba dai la yastajri kuma shaidan shaidan shi zai zo ya ziga ka ga abin da Allah ya ce ga abin da manzo Allah ya ce sai ya zo ya ce da kai ai kai wannan ai yayi kada ga abin da ya kamata ka faɗa ziga ce ta shaidan ai kai dai ka san ba wani dan adam da Allah ya girmama irin manzan Allah yau ba ka ga saboda tsabin girmama manzan Allah da Allah yake ko sunansa bai kira ba in dai ka ji ya ce ya kuma yana so ya magana kan annabi baya cewa ya muhammadu sai dai ce ya ayyuhan nabiyyu ya ayyuhan rasulu ya ayyuhan muzammil ya ayyuhal muddassir in ka ji sunan manzan Allah ƙur'ani wurare biyar da aka faɗe shi a ƙur'ani duk ya zo ne labari ne ake bayarwa labari ne ake bayarwa lagayin babu wani ba inda Allah ya kira manzan Allah kamar yadda yake wa nadainahu ayya ibrahim ya ibrahim qad saddaqta ru'ya ko ya musa ya isa duk ba haka Allah ya zakariya duk ba haka Allah ya rinka kiransu ba ya wane ya wane duk annab duk wanda Allah ya tashi kira kiransa yake da sunansa amma manzo Allah su sallam bai kiransa da sunansa sai ce da shi ya ayyuhan nabi kai ba zai ce ya nabi Allah ba ba sai an sa wata kalma tsakanin harfin nida da tsakanin almunadi da almunada sai an sa wata kalma duk saboda a kaifafe a sauke wato a dakushe kaifin jin abin amma yau saboda tsabar munafinci wani wai sai ce wai su ne muhammadawa ana faɗa ko ba faɗa ai mu mu ne muhammadawa munafinci shugaba sallallahu alaihi wasallam munafinci abinda manzo Allah ya koya mutane ka ce shi bawan muhammadu ne bawan allah ne manzan allah ne jakadan allah ne shi kenan da haka daga cikin sunayen sama ya ce ya fi son abdullahi na fi son ku ce da ni abdullahi wa rasulu bawan allah jakadan allah to kaga dai sai manzo Allah ya tsawace la kuma shaytan kar ku bar shedan ya sa ku su kwana ku saki linzami ba kaidi ku yi wa dokin yabo kaini ya bazama da ku kar ku yadda ku yi haka nan zai kai ku ga halaka a nan faɗa yi ko ba faɗa yi ba to waɗannan abubuwan su kuma haka suke kana jin suna da nauyi to amma ita ce kuma gaskiya shine addini duk lokacin da kake jin ana yin waɗannan maganganu to yanzu wannan abin nan ɗinka za zaka za wallahi ka je kai renovation na addininka a yi maka fanal bitu a tayar da kuma ɗan addininka ƙidar ta gurɓata ba ta da kyau ba ta da kyau duk sanda ake magana irin wannan mutum yake jin wani abu a zuciyarsa to yanzu shi manzan Allah shi kaza kaza kaza kaza to yanzu kai kuma aka ce da kai to yanzu shi Allah kai kuma sai ka ce irin wannan abin shi yasa waɗansu suka yi guluwi a cikin sha'anin manzo Allah har suka tsaga darajarsa fiye da Allah subhanahu wa da suka saba da wannan sai aka zo waɗansu kaskantattu masu ci masu kashi masu fitsari masu sha masu bacci masu aure su kwanta da mata su makara su yi kaza su yi kaza aka zo ana ba su matsayin da ya wuce na Allah masu subhanahu wata'ala dan ana cewa Allah ma neman tuba yake a su. to ba wani abu bane ta nan muka faffara kuturu ya ga mai kyasi da ka saki zaɓi a nan muke gaya muku wannan maulida maulidan da ake na yanzu menene sakamakonsa daga yana aka faro ai da na manzo Allah aka fara da ta maulidin wa ake yi maulidin annabi haka ne ko ba haka bane yanzu za ka iya kirge maulidan waɗanda ake yi to dama shegantaka ce ta nan muka faffara ce wato so ake a tsaga a ga jini to tun da mutane sun ɗauki biki sun yi kaza sun yi kaza kowa sai zo ya ce ubansa ya mutu shi mai masa maulidi ko shi in ya mutu a ce ya masa maulidi to nan gaba ku rubuta ku aje ko kuna rayu ko ba rayu sai mutum yana nan da rayuwarsa inda arna suke hafi happy birthday yanzu sai an zo ana yi wa waɗansu mutane da haka Allah ya saka malaman sunna da alkhairi lokacin da Abubakar Muhammad Gumi ya fudi mutu kaga an fara yin hotunan sa ana dan lillika ku ko ba ku gani ba sai ka fara yin hotunan sa sai ka ga dan izala ya sai hoton malam Abubakar Gumo ya lika malam ya mutu kace kai waɗancan ba ka suka fara sai a zo a maka hoton wani in yaro ya shiga soro da duhu ya ga hoton kuru idan kuru kuru sai juyo da gudu yana iyo ya ce wani ne ya zazzare masa ido a cikin soro wallahi haka aka yi a nan ka buga aka yi abin ni na san gida yaro ya shiga ya ga hotel nan ko ido ko rukuru sai fito da gudu yana ido kai ne mene ne sai ce wani ne zazzare mai ido a cikin gidan a tsoron nan kuma aka kama shi aka ke shi wai iskanci ne to kaga sai aka hana daga nan shi kenan sai aka dakatar to haka kaga waɗanda suka zo malam albani yau sa kaza da mutuwa malam jafar shek su ma aka yi musu kya kar ku kawo mana tana su bi shekara ba wanda yake dan wani ya mutu da shekara tana shi babu shi in za ka yi masa addu'a ka yi masa addu'a amma yau ya shekara kaza da mutuwa dan menene wa za ka kalli safa to haka nan malamai suka yi wa mutane tsawa akan irin waɗannan abubuwa to da haka wajibi ne mutane su tsaya tsaye tsaf akan addini akan aƙida Allah ya ganar da mu Rabi'a matsala ta hudu annabi ya ce ma uhibbu an tarfa'uni fawqa manzilati ba na so ku ɗaukaka ni sama da matsayina ta yanzu mutum sai ya faɗa ya faɗa ya faɗa abinda kawai bai ce ba manzan Allah kai ne Allah sai ce to wai me ma ya faɗa ko me ya faɗa da har za a ce ya yi gududi ya wuce gona da iri a wajen begensa sallallahu alaihi wasallam wai me ya faɗa bai faɗi komai ba to abinda baka faɗa ba ɗaya ne ka ce manzan Allah shine Allah amma a sifofin ma da ka bashi sifofin Allah ka ɗauka ka bashi sufofin Allah ne ka ɗauka ka ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to da in kana cewa me ma ka faɗa kana so ne a gaya maka me ka faɗa ka ce manzan Allah Allah ne abin da ka fito ka faɗa babban balo da harshe shine ka ce manzan Allah Allah ne amma duk wata sifa ta Allah ka ɗauka ka shi. to yan wa mai yi taka tsantsan ga waɗannan abubuwan suna shiga cikin mutane tun mutane suna jin nauyin abin yanzu ya zama ba sa jin nauyi tun suna jin kyamar abin yanzu ya zama to abu ne ma na sha'awa ga mawaƙa nan kuna gayyatuwa kofar gidajenku suna zuwa suna faɗar maganganu na ɓacinci ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da manzan Allah zai ji ya yake su Hmm. to to irin waɗannan abubuwan duk idan mutane ba su ɗaukar mataki a kansu to da haka ne ana tafi ana tafi sai a faɗa yanayin da ba shi ake bukata mutum ya samu kansa a ciki ba ina roƙon Allah subhanahu wataala ya kawo mana ɗauki to ga dai manzo Allah ya ce ba na son ku ɗaga ni fiye da matsayin da Allah ya ajiye to in ka ce kai ba wanda zai iya gano matsayinsa shi ya yi bayanin matsayin nasa ai kuma masu ba gano matsayinsa ku wai mutum ya gaza a tunani gano matsayinka a matsayin manzo Allah sananne ne Allah ya yi bayani shi manzon Allah ya yi bayani saboda haka a tsaya iya inda Allah ya tsayar da shi amma ka ringa jin cewa ba za a iya gano matsayinsa ba kaza kaza kaza kaza to wannan kuma ka ɗauki sifar Allah ka bashi kenan shine yace wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha dan adam ba su iya kewa da ilimin Allah sai da abin da ya ga dama ba za su iya to kenan kaga ba 'yan izala suka ce kada mutane su ringa wuce gona da iri wajen manzon Allah ba ba su suka ce kar a ɗaukaka shi fiye da matsayinsa ba shi da kansa ya faɗa to kuma shi dama dan izala haka yake duk abin da ka ji bakin dan izala to Allah ya ce ne annabi ya ce da haka 'yan uwa ku gode wa Allah kuma ku ci gaba da tsayuwa akan haka sannan aikinku ya gaggata abin da kuke faɗa na roƙo Allah subhanahu wataala ya mana jagora ya dora ma kan daidai to kuma mun kawo ƙarshen matani na shi malam muhammad bin Abdulwahab, in allah ya kai mu mako sai mu ji fashin baki na shi kuma malam muhammad bin sadi al ina roƙon allah subhanahu wataala in ya rayar da mu zuwa wancan lokaci ya tsare mana imanin mu allah subhanahu wataala ya tsare mana rayuwar mu ya tsare mana mutuncin mu ya tsare mana lafiyar mu allah subhanahu wataala imana jagora in kwana ya kare daga wannan lokaci zuwa wancan lokaci muna roƙon allah allah ya sa mu cika da imani Allah ya sa mu cika akan kalmar tauhidi Allah ya karɓe mu akan sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah muna roƙonka kai mana jagora ka ɗora ma daidai Allah ka taimaki addinin musulunci da musulmai Allah muna roƙonka Allah ka shiga cikin al'amuran al'ummar musulmai Allah ka dawo da al'ummar musulmai kan tafarki na kwarai Allah ka fahimtar da su addini Allah muna roƙonka Allah ka sa mu gane mu da su gabaki daya Allah muna roƙonka Allah ka ba mu ikon yin bauta gare ka yadda kake bukata Allah abin da zamu yi na santsi da zamewa da kuskure muna roƙonka Allah kai mana kan da garki Allah ka kare mu Allah ka ba mai kyau a duniya Allah ka ba mai kyau a lahira Allah ka tsare mu azabar wuta Allah ka shirye mu Allah ka shirye yaran mu ka shirye manyan mu ka shirye mazan mu ka shirye matan mu Allah ka shirye shugabannin mu Allah ka kinsa shirye a cikin zukatan mu Allah kai riko da hankulan mu da kwakwalen zuwa ga abin da kake so kai yadda da shi Allah muna roƙon ka arzurta mu ganin mu a inda kake son ka gan mu Allah ka haramta mana ganin mu a inda baka son ka gan mu Allah muna roƙon ka arzurta mu da aikin alkhairi daga kowanne irin nau'i Allah aikin sharri kowanne irin nau'i Allah ka shiga tsakanin mu da shi Allah ka nesanta shi gabaran mu ka nesanta mu gabaran shi Allah muna roƙon ka Allah kai mana jagora Allah halin da al'umma ke ciki na kunci da tsoro da fargaba da razani da tashin hankali Allah muna roƙo. Allah ka kawo mana yayewa Allah ka kawo mana mafita Allah ka kawo mana yalwa Allah ka kawo mana buɗi Allah ka arzuta mu daga arzikinka Allah ka wadata mu daga wadatarka Allah muna roƙonka ka dawo da aminci a cikin mu Allah ka ɗage wannan tsoro ga biranmu Allah ko ina muka shiga Allah ka amintar da mu Allah karka jarrabe mu da tsoro ko yunwa ko kishirwa ko tsiraici ko talauci Allah muna roƙonka a kowane lokaci ka wadatar da mu da wadatar ka Allah ka shiga cikin al'amuran mu kai mana jagora Allah ka ba mu mai kyau a duniya ka ba mu mai kyau a lahira ka tsare mu azabar wuta Allah ka sa albarka a noman mu ka sa albarka a kasuwar mu ka sa albarka a ayyukan mu Allah duk hanyar da muke bi mu samu abu na halal Allah muna roƙonka Allah ka sa mana albarka a cikin sa Allah ilimin da ka ba mu ka sa albarka a cikinsa Allah abin da zai amfane mu na ilimi Allah ka sanar da mu shi Allah abin da muka sani na ilimi wanda ba zai amfane mu ba Allah ka shafe shi a cikin kirazan mu Allah muna roƙon ka ka mantar da mu shi Allah kar ka ba mu yakon aiki da shi Allah abin da in mun san shi na ilimi ba zai amfane mu ba Allah kar ka sa mu san shi Allah muna roƙon ka sa ilimin mai zamanto hujja gare mu ba hujja akan mu ba Allah muna roƙon ka mana jagora wa sallallahu wa sallam mubarak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa la hawla wa la quwwata illa billahi al aliyyil اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته